Shalom. 'Yan uwa matasa barka da warhaka mu da sake saduwa a wannan labarun matasa na maraicen Lahadi kuna tare da ni Rakiya Arimi da Gora ta Fanta Shamsu Fanta ya kike ah. kin tashi lahiya? Alhamdulillah Gora na jode ma Allah. Ya ne muke labari yau? To haka ne gura a yau dai za mu ji wani zaman tattaunawa da ya kasance tsakanin matasa masu kasuwanci a fannin sabbin fasahohi wanda aka yi a nan babban birnin Yamai a ƙarshen makon da ya gabata. Sai cikin takaitaccen rahoton namu inda za mu kawo muku kaɗan daga cikin tarihin wani Asuman Ali mai aikin kabu-kabu a garin Gaya. Daga ƙarshe kuma sai filin wasannin motsa jiki. Gora kamar yadda na faɗa matasa 'yan ƙasar Nijar masu sana'a a fannin sabbin fasa'o'i sun yi wani zaman tattaunawa a ƙarshen makon da ya gabata. Haka ne Gora za ki samu kuma ƙarin bayani a cikin wannan rahoton da Olivia Sogbavi ya shirya mana. Daga 26 zuwa 28 na watan Mars 'yan kasuwar Nijar sun haɗu a Yamai a cikin tsarin ƙarshen mako na masu kasuwanci ta kafafen sada zumunta a yanda aka ba da horo da kuma musanyar fasaha. Wannan ƙarshen mako da aka keɓe domin kasuwanci ta kafafen sada zumunta a Nijar. Wasu na ganin cewa cikakkar dama ce ta yin harkoki sannan kuma sabbi su fahimci yanayin tafiyar da kasuwanci. Sai mu saurari Haliru Dauda, ɗaya daga cikin waɗanda suka tsara wannan shiri. C'est un week-end euh, exceptionnel. Wani mako ne na musamman da aka keɓe domin masu kamfanoni da kuma masu startup mako ne domin tattauna harkar kamfanoni da kasancewa tare da masu kamfanoni abu ne mai muhimmanci domin bayan masu kamfanoni akwai kuma masu ɗauke da wani buri da suke aza ayar tambaya su shiga ko a'a ko su jira ina za su samu jari tilawar tunani kuma ina ganin dukkan mutane suna musanya suna samun mafita hanyoyi na et c'est comme ça que je pense qu'on aura des solutions. matashin ɗan kasuwa abdulaziz yaye wanda ke kula da wani tsarin tallace-tallace ta yanar gizo ya bayyana cewa ziyarar tasa ta shafi tattalin arziki ne zalla na zo halarta bikin bisa burin karuwa da samun kwarewa sosai ta yadda a zani iya kula da kamfani na da kyau da farko samun halarta ga irin wannan taro zai baka damar haɗuwa da matasa masu kamfanoni da dama da suka samu nasara da suke da tarihi mai kyau za ka koyi da inda suka samu cikas domin kaucewa irin haka a cikin tamu tafiya. A yayin da da yawa suka bayyana fatansu na a shirya wannan taron kowane karshen mako, masu tsara shirin na ganin har shekara mai zuwa a tsara wasu shagulgulan karshen mako na masu kasuwanci ta yanar gizo a Nijar. Gora yanzu zafi ya fara shigowa. Jama'a da dama kan yi amfani da fanka a nan babban birnin Yamaikai. Kasuwar fanka sai kara tashi take yi. haka ne gora masu sayar da su kam sai hamdala suke yi kamar yadda ya fito a cikin wannan rahoton namu da hauwa mamman ta shirya mana lallai dunga furo lallai zafi ya fara shigowa sana'ar sayar da fanka sai godiya jama'a suna zuwa saya sosai fanka dai ba ta yi tsada ba ana samun na jika goma sha biyu har na jika goma idan zafi ya shigo sosai yana ƙara kuɗi a lokacin da ba zafi muna iya wuni ba mu sai da ko ɗaya ba amma yanzu da zafi ya shigo gadan-gadan ana samun ciniki sosai sai mu ce mun gode Allah. Da burburwa raya, da mahakan burmura da ya gokta yau, yan da na burki, alhamdulillah da burki. Gwara kuma sai masu gyaran wa'annan kayan sanyin wato wanda ake kira ventilator AC da dai sauransu su ma sun ce yanzu ne kasuwar tasu take. Haka ne gora duk da ba a rasa wa'ansu 'yan korafe-korafe ta bangaren nasu bar dai mu ji bayanan da suka yi abokiyar aikin mu Farida Mamman. La plupart da yanki sharjabul mutane muna son saboda autonomy in su me la plupart muna zahin samun matsalar su sai dai aiki namu hankuri ne muka. Akwai wanda zai zuwa bai da kuɗi doka ya aiki mu gyara babu za doka mai aiki ga zahi alhamdulillah muna iya sauka da abin da ya kai shekara hamsin shekara sittin in akwai aiki kuma abin ga dari wanda zaka nema da kuɗi a zuwa sai ma mai kyawu ba a zuwa mai ga zahi wannan da gudu kowa na nema yau yana da shekara goma sha biyu cikin ga aiki to alhamdulillah ina samun kini tun da cikin zahi ne mutane suna son abin ga gyara ba a yi ne a yi samu dimil kenzimil ba ban nan samu masalan komi sai dai na samu dan problem ina zuwa wajen mai gidana ya gwada mini in koma wallahi a cikin wannan lokaci na zafi sai in mutum baya so ba dare ba rana kowane lokaci kana iya samun aiki a wuni ina iya samun jika hamsin a cikin zafi Gura a cikin takaitaccen rahoton namu na yau mun kawo kaɗan daga cikin tarihin wani matashi mai suna Asuman Ali mazaunin garin Gayane mai kimanin shekaru talatin yana ɗaya daga cikin 'yan kabu-kabu da aka koro daga garin Lagos, Najeriya. Haka ne gora bayan dawowar shi ya ci gaba da yin sana'arsa ta kabu-kabu a garin Gaya, inda ga dukkan alamu ma ta fiye shi tankin. Gafirar da suka yi shi da mai ɗaukar rahoton Fadil Alu. Asuman Ali wani matashi ne da aka haifa a yankin Dandawa, kamar matasa da dama masu shekarunsa ya je yawon dandi saboda wani dalili da ya bayyana mana. Ai ma na yi ko kurmi. Na yi fatan fara tafiya kurmi. Ina cikin gari ina kabu-kabu da moton ɗin wani. kun san idan ba wata harka gare ka ba idan motar din wani ne akwai wahala ina cikin wannan ne na ga abokani na kowa yana tafiya kurmi a cikin iko Allah dai na samu na sayi iko dan ra a daishe aidu aibun wani bayan ya dawo garin da aka haife shi ya tsunduma ga sana'ar kabu-kabu da yake ganin tafi zuwa yawon dandi aikin kai dila yansa. Ina ɗaukar dila ina zuwa halbil a ciki ne na samu na sayi fili kenan sai in ce na gode Allah. Ya dinga alhamdulillahi no Da yake ya san matsalolin da ake fuskanta wajen yawon dandi Asuman na da sako zuwa ga matasa da ke neman zuwa wannan yawon dandin. ya more mu kan aiki ni ka tebo hankalin da nake shine daɗin tafiya ka san ciwon kanka ka san neman kuɗi ne ka zo ba garin ku ba ba ƙasar ka ba ka yi fatan samun abin da ka zo nema Asuman yana da mata biyu kuma uban yara hudu ne yana samun inganta rayuwar iyalinsa albarkacin wannan aikin da yake. A yanzu kuma sai wasannin motsa jiki. fannin kwallon kafa gora cikin wasannin tankaɗe da rairayin kungiyoyin da za su halarci gasar kan ta shekara ta 2021 kungiyar ƙasar cote d'ivoire ta amshi katin gayyatar ta bayan ta fidda kungiyar niger sai kuma ƙungiyar ƙasar cap verde ta nuna bajantar ta ta hanyar kawar da kungiyar kasar kamaru ƙungiyar ƙasar senegal kuma ta yi kunnen doki da kungiyar kasar congo gora a rana ta shida da fara wannan gasar kasar niger ita ma ta kara da kasar madagascar inda babu wanda ya zira abokin gasar tasa kwallo a raga kenan a yanzu yanzu cikin rukunin su na group K kungiyar Cote d'Ivoire ce bisa inda Ethiopia da Madagascar ke biye sai kungiyar kasar Niger da take da matsayi ta hudu. a nan muka zo ƙarshen labarun matasa za ku kuma sake sauraron shi bisa kan lambar uku biyu biyar ba tare da kun biya ko da ba akan layin airtel bye